أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas a watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 25 a watan mai watan biyar shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci da ke gidan mai girma a ajiyar kazaure a nan unguwar ɗan kaba karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin tauhidi daga littafin alkawa'idul mufila fi sifatin lahi wa asma'ihil husna wa akazna minhu sab'ata ashara darsan satin da ya gabata mun yi darasi ne na goma sha bakwai kuma muna ka'ida ta shida asma'ullahi ta'ala gairu mahsuratun bi adadin muayyan cewa sunayen Allah ba ƙididdigaggu ba ne da wasu adadi ayyanannu wa awakir ma da rasna ƙarshen abin da muka karanta wata na anhu kuma muka tattauna a kansa ismullahi alhayyul qayyum ko ismaini sunaye guda biyu na Allah alhayyu da alqayyum alhayyu rayayyen da baya mutuwa alqayyum ko mai tsayawa akan dukkanin al'amura inda muka ji ya da doktor al-gudwani dr duwani yake faɗa a game da sunan alhayu ya ce walhayu baraka wa ta'ala huwa mausufu bil hayati azalan wa abadan shi shine wanda yake siffantuwa da rayuwa azalan tuntul azal a baya wa abadan nan kuma gaba har abada wannan ya tuntun ya saba da siffar wani mai rayuwa da ba shi ba lahul hayatu da'ima wal baqa shi yake da rayuwa dawwamammiya da wanzuwa wa huwa wahidul hayati li kulli ma kuma sannan shine ya ba da rayuwa ga duk wanda ba shi ba min al ahyai to shi ya bashi rayuwa shine almuhi shine almumitu mai kashewa mai rayawa wa kulna mun faɗa dai a darasin da ya gabata muka ce fal hayatu wal mautu biddani rayuwa da mutuwa kishiyoyin juna ne an ce rayuwa to ba zancen mutuwa an ce matacce to ba zancen rayuwa la yi ta kalma'i wan kamar ruwa ne da wuta ba sa hada wurin zama Wazulami wan nuri kamar haske ne da duhu ba sa haduwa wal ama wal basar kamar makanta ne da gani ba sa haduwa wan nawm wal yaqaza kamar bacci da ido biyu ce bacci yake kuma idan sa biyu wat tauhid wa shirki haka tauhidi kadaita Allah da shirka baya haduwa wa hadhihi abda wa hadhihi abdad kulluha biyadillahi waɗannan abubuwa kishiyoyin juna dukkaninsu suna hannun Allah la da gairihi ba a hannun waninsa ba wa hayatuhu ala lai ka hayati halittu rayuwar Allah ta'ala ba kamar rayuwar halittunsa ba li'anna li'annahu laysa misilihi shaikun dan shi tabaraka wa ta'ala babu wani abu tamkasta wa huwa samiu albasiru don dan shine a samiu albasiru سورة الشورى حي والقيوم لا ينام حي ألا لا ينام وقيوم لا ينام وجل أن يشبه الأنام أن يشبهه الأنام كما يا ke kama da shi. Ila an أن وقفنا harba inda muka tsaya satin da ya gabata inda ƙaunar ulama'i game da maganar malamai an istimaini game da wannan sunaye guda biyu alhayi alqayyum suka ce faƙadi jama'a ta'ala bai na hazainul ismaini Allah ya haɗa tsakanin waɗannan sunaye guda biyu alhayyu alkayyum fi salasati mawabi'in min kitabihi a wuri uku a cikin littafin alqur'ani al-awwal guri na farko ayatul kursi a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm suratul baqara 255 الثاني ولنبي القرآن أول سورة آل عمران فرق سورة آل عمران التي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يتنزل عليك الكتاب آية تدير تبيو آل عمران الثالث ولين أكو نكالشي في سورة طه سورة طه التي وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمات daha ayata 111 to wannan kusan shine summary din abin da ya gabata wa na yawma bismillahi al-khabir al-khabir bi kha ba da kha ba da kafin ba da kafin kabir mai girma kenan na Allahu akbar wannan ba nan ba shi bane khabirun da kha'un ne na daga kibra ko mai bada labari wa ma'anahu to amma dai ma'anar sunan Allah al-khabiru kama ya ƙulu abu hilal al-askari filfarki yana da littafi al-furuk a shafi na 74 yake cewa alfarku bainal ilmi wal kibra wato bambanci tsakanin al'ilmu da kuma al-kibra annal kabra huwa al'ilmu bi kunhil ma'alumati shi aka ce alkabiru to shi ne sanin abin da yake tattare da abin da aka sani kana iya cewa ka san wani amma abin da yake tattare da shi halinsa ɗabi'unsa nan ba ka san shi ba don kai ba ka zauna da shi ba to amma shi ko Allah subhanahu ta'ala ya san kowa ya san komai nasa to shine da shubra abin da shubra take wato fa'idantarwa kenan fafihi ma'ana za'idun alal ilmi kenan sunan Allah al yana da ƙari akan al-alim wanda shine karshen abin da shi ya faɗa wa qala al-khattabi yake cewa a littafin sa sha'anud du'a shafi na 63 yace al khabir huwa al-alimu bi kun'i shay'i shine wanda yake da ilimin kasantuwar abu al muqtaliu ala haqiqatihi wanda kuma yake in kaye abu ta hakikanin abu ya san menene hakikanin abu qultu sanan sai nake cewa wa zaharu hazal ma'ana wannan ma'ana da take nuna maka alkhabiru shine sanin da ya kunshi komai da komai na abin da aka sani ba sani iya na zahiri ba qauluhu ta'ala abin da nuna mana aka faɗin Allah ta'ala da yake cewa alam tara baka gani ba baka sani ba kai ne karatu anna Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya san abin da suke cikin sammai da abin da suke cikin kasai sai ce ma ya kunu min najwa salasatin babu wata ganawa ta wasu mutane guda uku da take wato kasantuwa illa huwa rabi'uhum fate shi Allah shine na hudunsu da sa amma yana tare da su da sa amma iya ilmiya wala satin, haka babu wasu mutane guda biyar da suke ganawa illa huwa sadisuhum face Allah tabaraka wa ta'ala shine na shidan su da ilimin sa wala adna min zalika ba an ce daga uku ba su fara to su kasa ma da uku su dawo kasa daga biyu dama ganawa take farawa duk wata mu'amala daga mutum biyu take farawa to wala adna min zalika masu ganawa su kasa da uku su dawo biyu wala aksara ko kuma su haura da wato biyar da ya ce zuwa malala gashin tinkiya illa huwa ma'ahu ce Allah Ta baraka wata ala yana tare da su da iliminsa ba ta tsaya nan ba su mai nabi'uhum ma Aminu yawmal qiyama dan sai ba su labari da irin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama to wannan shine abin da fa'idar sunan Allah al-khabiru take bayarwa shine sanin da yake tattare da ilimin abin da aka sani ciki da waje babu wani abu da yake kuya to kaga wannan shine yana ganin mutane da inda suke tattaunawa sannan kuma ya yunabbihum bima amilu yawmal qiyama inna allaha me yasa Allah ya zama haka saboda shi bi kulli shay'in alimun dangane da kowane abu ba iya zahiri ba a kowane abu yace ya alamu ma sirruna wa ma tu'linun ya san abin da kuke asircewa a cikin birnin zukatanku kuma ya san abin da kuke bayyanawa kuma shi yasa a ayar da makaranta a baya annabi Isa da Allah ya kalubalance shi a filin alkiyama ya ce a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi haini min dunillah kai kai kace wa mutane ku rike ni ni ma in zama Allah ni da mahaifiyata ba Allah ta'ala ba suka ji suke trinity kai ka sa su kala sai annabi ya ce ma ya kunu li an aqula ma laysa li bi haqq baya ko kusa da dacewa da ni in faɗa abin da bani da haƙƙi amma in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa ka sani sai ce kuma ta'alamu ma fi nafsi ka san har abin da ke cikin zuciyata wala Alamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub to kaga shi ilimin Allah akan halittunsa ba na zahiri bane kawai a'a har baɗinin su yasa a suratul qaf yace lil insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu hakika mu muka halicci mutum kuma kuma mun san abin da zuciyarsa take kai kawo yake takawa tun kafin ya furta ko kafin ya aikata sai Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka kusa da shi sama da jijiyar da take bayan makogwaransa wani aya ta maya kunu min najwa tana suratul mujadala aya ta bakwai suratul mujadala a cikin alkur'ani tana da wata miza wani abu da ta sha bamban da sauran surorin alkur'ani ita ce surar da babu wata aya a cikin ta ba sai ka samu sunan Allah a suratul mujadala قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله to har ka je karshen wato surar babu wata aya da ba sunan Allah ko ɗaya ko biyu ko uku a cikin ta suratul mujadala kenan to kuma yana daga cikin ijazin qur'an mu'ujizoji na alqur'ani cewa shi duk kowace sura tana da wani abin da wata sura ba ta da shi musamman abin da ya shafi kalmomi qur'ani in ka dauke shi kowace sura akwai kalma ko kalmomin da in ka tashi neman su ba za ka same su ba sai a cikin sura daya in ka bar wannan sura to ba za ka same su ba kuma wani abin mamaki sura da tafi kowace gajarta a alkur'ani ita ce suratul kautsar to ita kuma suratul kautsar ita tafi kowace sura yawan adadin irin waɗannan kalmomin da ba a samu sai a cikin ta ina a ɗaya naka alkautar alkautar ɗin duk faɗin ƙurani ke ka danar ka samu alkautar fasalli da ka wan har shi wannan na har ɗin na yanka duk ƙurani ke ka danar inna shani aka shi shani aka din sannan al'abtar da shi da ya rufe da shi duka ba za ka same shi ba sai a ce ka zo cikin ta ta kowace surar qur'ani tana da abin da idan ba a ita ba a samun ta a wata to kaga wannan ba karamin ijaz yake nuna maka mu'jizar qur'ani ba dan yanzu a saka kai rubutu shafi biya ce kuma ba mai ai ba zai yiwu ba amma qur'ani ga shi da izufi tun sura 114 duk kowace sura tana da abin da babu a wata sura to qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa yulicin lailufin nahari idan baka san shi ba shine wanda yake shigar da dare a cikin yin wato duk muna so mu ɗauki sunayen alkhadiru dinnan da muka ji ma'anarta to inda ya zo a cikin alkur'ani allah ce shine yake shigar da dare a cikin yin wa yulijin nahar fil laili yake shigar da yini a cikin dare wa sakhara shamsa wal qamara shine wanda ya hore rana da wata in gari ya waye hasken rana sai rana ta faɗi kwansan wata ya fito kuma a wata ayar ya ce yi ɗin uku hasisa kowane ɗaya yana neman ɗaya da gaggawa kullun ya jari nan kuma ya ce kullun ya jari dukkaninsu da daren da yinin da ranar da wata kullum kowannensu ya jari li ajalin musamman suna gudana ne zuwa ga wani lokaci da aka ɗaukan musu to in kun gane wannan zina da una min dunillahi waɗanda kuke kiransu ba Allah ba ma yamlikuna min qidamir ba su mallaki daidai da fatar da cikin cin bayan kwallon dabino ba in ka bare dabino kwallon akwai wata farar fata to ita ne da ne da nan yawa ita ke ta qidamir to daidai da wannan wanda kuke kira ba Allah ba su mallaki wannan ba kuma in ta da uhum in kun ci gaba da kiransu in kun kira su ma la ya su ma'udu a kun ba za su ji kiran da kuke musu ba walau sami'u an ce lau a kaddara abin da ba zai yiwu ba to walau sami'u da za su ji a kaddara za su ji masta jagula kuma za su yi amsa muku ba sannan ba ta tsaya nan ba wa yau malƙiyamati ranar tashin alƙiyama ya kafuru na kun za ku yi baran-baran da su shirkar da kuka yi kuka haɗa su da Allah su kuma ce ba san kuna yi ba ku a wani gida ya kafuru na kun mali shahid din mutai Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir al-khabir sunan Allah sai ce wala yunabbi'uka ba wani wanda zai baka labari irin labarin da Allah tabaraka wata'ala zai baka mithlu khabir ay wala yakbiruka ba wani zai baka labari bi awaqibul umuri da yadda karshen al'amura za su kasance kaga ai anan ayar da Allah ya baka labarin dare da yini rana da wata da kuma masu kiran wani Allah wanda ake kira ba su mallaki da wato ne da suke bayan kwallon dabino ba ya ce in kun kira su ma ba za su amsa ba kuma in za a kaddara amsawar ma ba za su iya biya muku bukata ba sai ce kuma a ranar tashin alkiyama za su kafurce wa shirkar da kuka yi musu za ce ba ku ba su suka sa ku ba kaga yanzu ai an baka labarin farko har kuma da karshe ma dai ba kiyama ba ce an baka labarin yadda zai kasance to shine aka ce shine sai ya rufe da cewa bi uka mislu khabir wannan zai baka labari ko zai baka labarin abin da ya gani da idanunsa yanzu ake yi amma duk mai baka labari zai iya baka labarin abin da zai faru nan gaba sai dai ce ana harsashe koyo da gobe ta nuna haka ko ta tabbatar da haka amma ba lalle ba amma shi ku Allah shi alkhabir ne sai baka labarin gaba da baya hagu da dama to shine ma'anar alkhabir ai wanda yake da sani da awaqibul umuri ƙarshen al'amari wa ma'alihi wa ma'aliha da makomar al'amura wa ma tasiru ilaihi mislu kabir da yadda al'amura suka kasance kamar shi ta baraka wa ta'ala wannan ayoyi guda biyu suna cikin suratul fatiri aya ta sha uku da ta hudu. wa fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki ya zo a wasu ayoyi guda biyu a jere a cikin suratul furqan Allah ce wa tawakkal alal hayyul ladzi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa wasabbih bihamdi ka ci gaba da tasbihi ka ci gaba da yaba ma Allah tabaraka wa ta'ala wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira ai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai wanda yake gani yake sanin wato aikin da bayansa suke aikata zunubi ibadihi zunuban da bayansa suke aikatawa tunda ya ce duk abin da kai shi yana gani sannan mala'ikunsa suna rubucewa kaga kabiran basira ne yasa aikin da kai ka manta ma a filin alkiyama sai littafin aikin ka sai ya tuna maka aiki in sha faɗa za ka ajiye abu ka manta da shi amma da ka gan shi sai ka tuna kuma har lokacin da ka ajiye shi ɗin amma da ka manta da shi ba wani allah buƙatar sa irin tasa mata ta so ka je ka sai wani ba tare da ka san kana da shi ba saboda ka manta da shi amma kana ganin sa kuma sai ka tuno shi da lokacin ma da ka ajiye shi to haka filin alkiyama littafin mutum sai suna masa aikinsa shine a wacce zuwa mujalla da muka ambata Allah ya ce ahkahu Allahu wa nasu shi Allah ya kiyaye aikin bayi su kuma bayin masu manta amma sai aikin sai tuna maka kansa saboda an sa ana rubuta to shine fa'idar abin da ake rubutawa ko kai ma kake rubuta abu kaga ba zancen mantuwa yasa ake cewa ma kutiba qarra wai abin aka rubuta tabbatacce ne amma wa ma hufiza abin da aka haddace farra zai iya guduwa amma ma kutiba wannan qarra kawai tabbatacce ne amma wa ma hufiza abin da aka haddace to ba lalle ya zauna ba farra zai iya wato guduwa so Allah subhanahu wata'ala shine alhayyu kuma kafa bihi bi zunubi ibadihi sabira ita yace allazi zai as-samawati wal arba. shine wanda ya halitta sammai da ƙasai wa ma huma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyami cikin kwanaki shida su mastawa alal arshi kuma ya daidaita akan al'arshinsa wannan guri guda bakwai alkur'ani yake tabbatar da Allah yana kan al'arshinsa ya yace a amintum man fis samai kaga Allah yana sama wanda yake sama a cikin suratul rahman yace ar-rahmanu alal arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshin sa har wata rana wani ya tambayi Imam Malik yace Allah ya daidaita akan al-arshi kai suwa uhu yace ya daidaita Allah yake sai Imam Malik ya kalle shi yace al-istiwa ma'luma yace daidaito kawai aka ce daidaito kawai abu ne sananne yace amma wa kaifa ka tambaye mu yaya daidaitan Allah yake ya ce wannan abu ne majahunan an jahilci wannan ba na da iya baka labari ya ce wasu alu anhu kuma tambaya akan daidaitan Allah ya ce bid'atun wannan fararen abu ne ya ce fitar masa daga mutumar daga majalisun sa Imam Malik bin Anas so Allah ya daidaita akan al'arfin sa ya yasa malaman da suka san me suke sai sai irin daidaiton da ya dace da shi shi komi nasa duk abin da yake nasa ne sun face tasa sai ka ce irin yadda ya dace da shi misali na ka ce Allah al ne mai jin to ba zan ka yi tunanin yaya jin Allah yake a ko ka tunanin ka kwatanta ba zai kwatantu ba kawai sai ka ce a ce yana ji irin jin da ya dace da shi al'alimu ne yana da ilimi irin ilimin da ya dace da shi asami'u ne tunda shi ya ce yana jin tafiyar tururuwa akan falalan dutse a cikin duhun dare to kaga kuwa ai kaga jin ba irin naka ba saboda ka komai nasa ya sha bamban da na halittunsa shi yasa dai ka'idar nan aya da ta zo da ita laisa ka mislihi shay'un kawai babu wani abu tamkarsa subhanahu wa ta'ala to sun mastawa alal arshi ar-rahman sai ce fasa albihi karbi shi al-khabir ne subhanahu wa ta'ala wannan ayoyin suna cikin furqan ayata 58 da ta 59 akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sirrin wata magana da ɗaya daga cikin matansa Ko kuma mata sai ta gaya wata daga cikin sai kuma Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa magana da ya ita ta bayyana to annabi sallama sai ya tuntuɓa mata wannan abin da ta faɗa mahallin shahidin sai ta ce man an ba aka haza qalat man an ba aka haza mm. Wa ya baka wannan labarin sai ce na ba'ani al'alim al khabiru wannan sunan da muke magana a kansa sai Allah ya ce ai ba'ani amma Allah ce ai ba'ani al-alim al-khabir wanda ya bani wannan labari shine al-alimu masani al-khabiru wanda yake wato sanin nasa na ciki da wajen na complete ne na gaba ɗaya ne na kam ne shi sanin Allah tabaraka wa ta'ala saboda almuhimmu shi dai komai nasa ya sha bamban da na bayinsa saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi ne ji kuma mai gani ne so haka ce al-khabiru so sai mu fahimci ilimi ne amma fa ba ilimi na iya zahiri ba ilimi ne wanda ya kunshi ciki ya kunshi kuma waje to amma ita siffar ilimi a gurin ɗan adam siffa ce da ake ganin tafi kowace siffa bayan imaninsa in dai kana da imani to babu siffar da kafi bukata irin ka siffantu da siffar ilimi domin shi ilimi sun ce shi yake sai ta hankali duk hankalin mai hankali idan ba shi da ilimi to hankalinsa ba shi da kai sai aka sai suka ce da ilimi da hankali dan juma ne da dan juma ma'ana ba a raba su ilimi yana buƙatar hankali in ba hankali ilimi ba zai amfana ba haka hankali shi kuma yana buƙatar ilimi in ba ilimi ba zai samu saiti ba yadda kake fahimtar abu daidai saboda hankali to akwai tashar da zaka je kuma hankalin ya kasa ware maka daidai saboda ita a daidai wannan tashar ilimi ake buƙata. to in ba ka da shi sai dai ka yi canke ita kuma yancanta ko ka sanki daidai ko ka ba daidai ba abinda ake cewa ilimi suka ce shine idraku shay'i ala haqiqati liskar abu bisa haƙiƙaninsa idrakan jaziman liska ta yanke sai da in ka ce abu kaza ne to duk inda za a je a zo duk littafin da za a duba kawai za a same shi yadda ka faɗe shi din to wani shi ake cewa ilimi wasu malamai mata suka yi ba a masa ta'arifi abin da ke sa ta'arifi shine definition suka ce ilimi ba a masa definition suka ce kawai in kai kokarin bayyana shi ma tawaye shi za ka kawai al'ilmu ilmu ilimi suka ce kawai ko kuma ka ce kishiyar jahilci shi kenan an wuce gurin da yin su na cewa ba za ka yi masa definition ba suka ce duk abin da ake wa definition ta'arifi wato sai an samu masanan da suka san ciki da waje sai kuma su dunkule ma'anarsa sai a yadda da su in aka faɗi wannan to ana nufin sa misali idan aka ce kasuwa tarifin kasuwa shine suka ce makanun mu'iddin lil bai'i shara'i wa taqaw as fi wasat al-madina suka ce wai aka ce kasuwa makanun wani wuri ne mu'idun da aka tattale shi lil bai'i shara'i dan saye da sayarwa sau kuma ana samun kasuwa a tsakiyar gari kawai shi kenan suka ce wanda shi ne kasuwa to shi kaga shi kenan ya ba da ma'anar kasuwa to shi ilimi aka ce to ai dole wanda zai ba bada ma'anarsa sai wanda ya san shi gaba daya to shi kuma ilimi ba wanda ya san ilimi gaba daya duk abin da ka sani sai a ce alimta shay'an wa gabat ankal ashiyahu ka san dan wani abu ne amma abubuwan da baka sani ba sun fi yawa shi yasa da shawa. suka tambayi yahudawa suka ce su ba su wata tambaya da za su yi wa ɗan ɗan uwansu su kure shi suna nufin annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama a ba su tambayar da za a yi wa annabi sallallahu alaihi sallama a kure shi sai yahuda suka mutu ingiza mai kan turuwa sai suka ce saluhu alin ruhu ku je ku tambaye shi rai ku ce masa ina rai yake yanzu ka ka ce maka ina ranka yake ina za ka nuna in ka nuna wuyanka aka shaƙe wuyanka za a kai yatsun kafa ka suna kaɗawa to amma suka ce a ji a tambaya annabi ana so a kure shi a tambaye shi ina rai so yana tare da abdullahi bin mas'ud a gonar da binai a madina sai suka suka ce to ina rai ta sai annabi sallallahu alaihi sai ya shiru yana kan ka'idar sa ne ta ma yan iko anil hawa baya magana bisa san rai in huwa illa wahayi yana jiran wahayi ne can abladan mas'ud yake sai naga gumi yana tsatsowa daga jikinsa to alamar wahayi mafi sauki shine kaga yana gumi amma idan ba haka ba in ana masa wahayi Aisha radiyallahu ta'ala ana ce zaka ji silsilatin ka silsilatin ka jirti safwan alal alal safwan kamar ana jan sakari akan falalan dutse in ana masa wahayi to wahayi mafi sauki ga yana gumi to abladan mas'ud yace sai ga yana gumi sai tabbatar wahayi ake masa sai ya ja gefe don kar ya zamar da shi abin da ake kanar da shi ya ce da aka jima kuwa sai na ji ya karanto aya cikin sotul isra'i ya ce wa ya sa'alu ka ka'anin ruhu qulur ruhu min amri rabbi wa ma utitu min illa qalila suna tambaye ka dangane da rai to ce da su a ruhu rai min amri rabbi yana daga cikin al'amarin da ba kowa ya san shi ba sai ubangiji kuma ku da kuke tambaya a gaya muku inda rai yake to ai ba ma rai ba duka ilimin da aka ba ma duniya wa ma utitu min ilmi illa qalila ba ba ku komai na daga ilimi ba sai dan cikin cokali sai dan kadan to a dan kadan ne ko kuma ne wani jalma professor kuma da ya zama professor din ba ilimi duka ba kawai a wani field din sa ne ya zama professor din in a science ne a science ya zama in a technology ne a technology ya zama in art ne art ya zama inda za ka zo da fatawar da ba ta technology ba ce ya san sai ka tafi kasan technology ba ba din ka ne. sannan kuma samu ma professor da ya haɗu misali komai ya sani kamar yadda 'yan zamani suna ta haɗaɗɗe ma'ana in aka zo da fatawa wata matsala yanzu ne zai warware ta to inda aka ce masa to kaga profeso ana ji da kai a jami'an nan sauran jami'o'in duniya ma kana zuwa ka gabatar da paper amma tambaya ɗaya muke so mu maka da Allah profeso da abin da ka sani da abin da baka sani wanda ya fi yawa an profeso zai kansa adalci ne zai abin da bai sani ba sun fi yawa wani a fitin nasa ma kenan bare kuma dama inda ba fagensa ba ne to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa yasalunaka anir ruh suna tambayar ka dangane da rai to qulir ruhu min amri rabbi ka ce rai yana da cikin al'amarin da ba kowa ya sani ba sai ubangiji na kuma utitu min ilmi illa qalila kuma ku da kuke tambaya ai ba ba ku wani ilimi ba sai dan kadan a wannan ne har kuke nan ku san inda rai yake in kun san inda rai yake za ku hana shi fita wannan ma Allah ya kalubalanci duniya a sosu waqi'a ne yace falawla iza balagatil qulqu dan me idan ran dayan ku ta zo fita an kewaye ana ai mutum ba ci ba sha a daure a sha mana ki sha ya ki an gaya wa likita kada shi ga abin ya wuce nan fa'ido yana kaɗawa zai zai fita to shine sai Allah ya kalubalanci mutane Yace falaula iza balagatul furqu dan ne idan ran ɗayan ku ta zo makogwaro ba ku kokarin ku mai da ita kuma wa antum hina izin tanzuruna alhali lokacin kun kewaye mara lafiya yalla ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna yace to mu mun fi ku kusa da shi sai dai ku ba kwa gani so almuhimmu ilimi wasu ka ce ba a yi masa ta'ariji kawai ka bar shi ilimi ilimi kawai sai dai darajojin da yake da su da yadda ya sha bamban da al'amura masu yawa Allah maɗaukacin sarki ce yarfa illahu lazina amanu minkum sai ce wallazina utul ilma darajat Allah yana daga darajar masu imani sun fi marasa imani ba a daidaita su ne imani da mara imani amma cikin masu imani wannan jina utul ilma daraja ta ce maimakon ta ma wata daraja ta ce daraja darajoji ne masu yawa annabi sallama ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda duk Allah yake nufin sa da alkhairi annabi ya ce to babbar alamar da yake masa fahimtar addini inda ya kaga al'amuran addini kana damuwa da karkai da ka eh, milalar ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi baya halatta ga baligi ya aikata wani aiki har sai ya san menene hukuncin Allah a cikin wannan aiki in ka gaba ka aiki da ka da ilimi kake aiki neman rudin waya ka duk karatu ne kuma na ji da aiki ba na karawa kai nauyi ba kara kai nauyi shine ya zama hujja a kanka ba hujja a gare ka ba duk ilimi su ake ya zama hujja a gare ka haka annabi ya ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani ko ya zama hujja a gare ka mana ka sani kai aiki da shi hujja a gare ka alayka kuma ka sani kai aiki da ke zama hujja a kanka so shi ilimi wato hasken rayuwa ne da shi ake haskaka rayuwa wani mai hikima ya ce kai mai wayo aje 80 a cikin 100 kana da wayo ɗari aka ce ka aji tamanin da nawa aka barka ashirin ya ka ɗauko ilimi ka sa a gurbin ya suke ɗari yanzu ya zama ilimin ka tamanin wayan ka ashirin ya to idan ka haka sai ka tashi zakka a cikin ɗari kuma a ɗau wayo a shirya ƙarya ilimi ya ke hadisin musulun ku ta yi dama wa man salaka ɗariƙan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi ɗariƙan ilal janna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi to da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai hore masa hanyar tafiya aljanna Allah ya ce kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu ka ce da su wai za a daidaita masu sani da wanda ba su sani ba sai ce inna ma yatazakkaru ulul albab ba su kuwa suke ga azantuwa ba su gane haka sai ulul albab ma'abuta wato hankula so wannan ilimi da ya shafi bayan Allah kenan su iyana su kenan abinda suka sani ta hanyar wahayi dama ilimi malamai sun ce hanyoyi biyu ake samun ake samun ilimi babbar hanyar sa ita ce wahayi Allah ya sanar da annabawa annabawa su sarwa mutanen su cikin annabawa da ya bayani ya bayani sai Allah ya ce da shi tilka min amba il nuhiha ilayka yace wannan yana da cikin labarin gaibu ma kunta ta'lamuha anta wala qaumika min qablu hada kai ko mutanen ka ba wanda ya sani to hanyar ilimi ita ce abin da yake gaibu ne Allah sai sai sanar da annabi shi kuma annabi ya sanar da al'ummarsa yanzu ya fita daga gaibu ya zama wato ilimi to wannan ita ce babbar hanyar samun ilimi ta wahayi hanya ta biyu ta jariba abin da ake cewa ta jariba yau da gobe an gwada an gani to shi kuma sau da ilimin duniya ta wannan hanyar ake samun ta jariba an gwada an gani shi yasa zaka ga a jami'o'i lecturer zai yi theory lacca ana not ana rubuta yana ba da formula yana faɗin ka'idoji musamman masu science da wani haɗe-haɗe da ake yi sai a wata rana kuma sai a tafi ina lab sai a kuma practical wancan abin da ya ta ba da formula a kansa sai a zo a yi shi a aikace kuma to idan aka yi a aikace sai aka biyo procedure din ba kuskure sai kuma ya tabbata abin da ya faɗa dole shi hanya ta da ake samun ilimi shine tajriba mata mafi yawanci da wanda suke samun ilimin su na girke-girke kawai wata ma za ka ga rediyo tana koyar da girki wata unguwa za ta je ta gani ta tambaya ya ake har ta ɗauko takarda da rubuta an ce mata ga yadda ake ita ma zai ta yi shi to shi ilimin duniya sau da yawa ana samun sa ne ta hanyar wato ta jariba kuma waɗannan su ne hanyoyin ilimi wato guda biyu Allah maɗaukacin sarki ya daftar da mu to yadda ya sha bamban da ilimin Allah ta tabaraka wa ta'ala shi ilimin Allah na farko ne da na ƙarshe za a an san abin tun farkonsa an san cikinsa an san wajensa an san ma'alihi abin da ke sa ma'alihi makomarsa ne zai je zo a ƙarshensa to wannan shi ne to wannan game da alkabiru kenan abu na bangare na biyu na zaman mu na yau shine game da kwanakin da muke cikin da alkairan da suka rage mana a mun sani muna cikin goma farkon watan zulhijja gashi ma tafiya ta yi nisa rana ya ce muka ce ɗaya ga wata yau kuma takwas ga wata yau mutaru ya yau alhazai sun fara a gani yana daga cikin abin da yake nuna girman abu ko darajar abu allah ya rantse da wannan abu shi allah yana rantsewa da duk abin da ya rantse da shi don jan hankalinka zuwa ga muhimmancin abin a wajenka shi yasa ya rantse da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la amruka innahum la fi sakharatihim ya'mahun ina rantsuwa da rayuwarka suna cikin imuwa ne waɗannan da ke karya karka kaga saboda rayuwarsa ita ce taka tana da matukar muhimmanci inda ba dan zuwan sa ba da sunan wani okonku ba isa ba ba muhammad ba so Allah ya rantse da rayuwarsa Allah ya rantse maka da lokaci yace wal asr innal insana lafi kusur saboda shi lokacinka shine rayuwarka wani malami yake cewa ya bin adam innaka ayyamu yace kai mutum ka sani ba kai lokai kwanaki ne yace duk lokacin da kwana ɗaya ya tafi to wani sashen ka ya tafi ka shi dan adam kansa ma lokaci ne duk wanda aka ce lokacinsa ya kare to babu shi sai labarinsa to shi yasa lokaci kenan yana da kimar da ta sa Allah ya rantse da shi cewa wal ya rantsuwa da lokaci an ce shi yake da sufa guda uku lokaci shi ne mazubin aiki duk abin da za ka yi ko mai kyau ko mara kyau dai a lokaci za ka yi ne mazubin aiki sufa ta biyu saurin wucewa ba ga rana ce nuna muka ce rana ta yau ɗaya ga wata yau kuma takwas ga wata saura kwana biyu a cikin goma kada saurin wucewa ke wani sufar lokaci shi sufa ta uku in ya wuce ba shi da canji akwai abubuwan da kowace rana ake so a yi mata to in dai ba ka yi mata misali a cikin kwana goma in dai ba ka yi a ranar ba to yanzu kun sun wuce akwai abin da ba za ko kana son rama ba za su ramu wadan sun wuce misali abin da mu iya ganewa kana son kai azumi guda biyar ko shida amma zuwa yau azumin ka biyu ina shida za ta samu a wannan goma a wajen ka ba ta samu ba dan ɗaya kawai ya rage a cikin su ba azumi ranar sallah kaga wannan me yake nuna maka akwai damar da in ta ɓace kawai ita ta ɓace a gara wani abu ne na dukiya ko wani abu ne na wannan da za ka iya cewa ba za ka yi zuciya ka linka ka yi na kwanakin da ba kai ba amma dai akwai damar da in ta ɓace ta ɓace in kana so ka ki sallar walha a wa'innan kwanakin sai kuma baka yi ba yanzu ta mata ɓace ba za ta dawo ba don lokacin sallar walha duka sun tafi wannan ba zai ramu ba to wannan su ne sukan lokaci guda uku shine mazubin aiki saurin wucewa in ya wuce ba shi da canji sannan malamai suka ce wulaƙanta lokaci alama ce ta wulaƙantar mai wulaƙanta lokaci ko a yanar duniya ko a gobe lahira Allah ya datar da mutu Allah ya rantse da lokaci shi ma dan ka gane muhimmanci ka kuma so fahimci duk abin da Allah ya rantse da shi jan hankali da zuwa ga muhimmancin wannan abu wa'annan kwanakin goma Allah ya rantse da su ya ce wal fajar ya rantse da lokacin ketowar alfajar. wasu malamai suka ce na kowace wayewar gari wasu malamai suka ce na wayewar garin gobe kenan ranar arfa alfijir din washe garin arfa ne Allah ya rantse da shi sai kuma ce wa layalin ashir sai ya rantse da dararen waɗannan kwanakin guda goma da ake ce musu goman zulhijja to haka idan muka fahimci rantsuwa da abu jan hankali ne zuwa ga abun kenan wani yana jan hankalin ne zuwa ga muhimmancin waɗannan wato kwanakin da muke cikin su to alhamdulillah sai dai mu ce Allah ya karba ayyukan da aka yi a cikin su Allah ya kai cikin mizanin kyawawan ayyuka amma dai ha mabad mafi yawancin kwanaki sun riga sun tafi tunda muke muna takwas da wata yanzu ne ya rage mana kwanaki biyu da suke gaban mu shine ranar arfa mun faɗa cewa ranar arfa ita ce ranar take da matukar muhimmanci lil hujjaji wal muqimun ko wal muqinina ga alhazai da kuma mazauna gida shi alhaji a rannan zai zama alhaji domin annabi rama sallallahu ya ce alhajju arfa arfa ita ce aikin haji, wai abin da ake nufi duk abin da ka samu matsala cikin ayyukan haji zai iya gyaruwa amma idan ka rasa arfa ba gyara kawai sai dai Allah kai mu bada kuma so alhajju arfa arfa ita ce aikin haji. to shi alhaji ranar ne ajinsa za ta tabbata rukuninsa daga cikin rukunan musulunci in bai taɓa yi ba ranar ne zai tabbata sannan a ranar ne in zai iya zai sa'ar ya zama cikin wanda aka gafarta musu sakamakon aikin hajjinsu mai kyau to shi ma a ranar ne kuma zai samu wannan gafarar bayan tabbatar da rukunin aikin hajjinsa domin allah ta'ala yana leƙowa duniya alhazai a wannan yanayi ya ce wa mala'iku suwaye wa'incan mala'iku su ce bayan ka ne ya Allah me suke yi bautar ka suke ya Allah me suke so gafarar ka suke so ya Allah ya ce ku shaida na gafarta musu a gani samun gafara shi ne annabi rahama shi kuma hadisi ya ce man hajja duk wanda ya aikin hajji falam yarfus bai yi kwarkwasa ba walam yafsuk bai yi fasikanci ba fasikanci shine fita daga da'a ba a ce ga abin da zai yi ba yaki ba a ce ya bar abu kaza ba yaki bane to duk wanda ya aikin hajji bai da wannan kwalifik din to raja aka yaumi datfu ummu zai dawo kasarsa su kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi jariri baya zuwa da zanibi ai sai ya kusan shekara goma ma cewa wani abu kafin ya balaga a fara rubuta masa to haka wanda aikin hajji mai kyau shi ma zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi mutukar zai ya cika sharaɗan daga cikin sharaɗan kafin ya tafi dama duk wanda suke takun saka da shi zai nemi yafiya wani bashi in bai biya ba zai rubuta wasiya a kai Tun matsaloli dai sai ya yi labarin din ya tabbatar ko ya koda bai dawo ba bai bar baya da kura ba abin da zai same shi a lahira sannan kuma sai ya je can kuma sai ya kiyaye annabi ya ce bai yi rafasu ba bai yi fusuku ba to zai da kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi اللهم اجعل حجا حجيج حجا مبرورا واجعل سعيهم مشكورا so sai kuma mu da muke zaman gida azumi annabi ya ce yana taron wannan azumin na ranar arfa ya kankarewa mutum kananan zunuban shekaru guda biyu wannan ba karamar falala ba ce abinda zai raba ka da zunubi sai dama dan adam bai da matsala ma sama da zunubi a hanyar sai ta tafiya lahira ai ba abinda ba a so ka je lahira da shi irin zunubi shine ake ka tuba ka bar aikin zunubi domin kada ka je lahira da shi kuma shine yake sai aka ce za a auna maka aiki to karka je da shi da yawa yayi yawan da zai hana ladan ka ya kwace ka ya fi ladan yawa shi shi yasa in aka samu irin wannan hasanat din irin waɗannan ayyukan ake so a yi kokari a amfani lokacin innal hasanat yuzhibuna sayyi'at hakika kyawun ayyuka suna tafiyar da munana Allah ya ce zalika zikira zakirina wannan wa'azantarwa ce ga masu wa'azantuwa so azumin arfa yana kankare kananan zunubi wani abu na biyu sai annabi ya ce khairu du'a du'a yawmu arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arafa mafi alkhairin addu'a da dan adam zai yi to ita ce a ranar arafa to kaga ga azumi a bakinka ko ba a ranar arfa ba a zara mai azumi karɓar ya ce bare kuma a ranar arfa kuma ga hadisi ya tabbatar da khairu du'a du'a yau ma arfa a ga sai a dage da addu'o'i kowane iri da kowane irin bukatu sana abu na uku sai ce wa khairu ma qult ni kuma bi alkhairin abin da na faɗa ba ma ni kadai ba ana wan nabiyuna min qabli ni da annabawan da suka zo kafin na zo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to gobe kowa ya dage da zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la yanzu mafi yawanci abin da yake fita daga harshenka bayan addu'o'inka shine zikirin la ilaha illallah mun san addu'o'i kala biyu akwai du'a'u ibadatun akwai du'a'u mas'alatun an ce du'a'u mas'alatun shine addu'ar da kake roƙon wani abu ko tsari akan wani abu wannan na kiranta du'a'u mas'ala dan mas'ala kake kai wa Allah lokacin da gani ta ya razzaku ya razzaku Allahumma rzuqni wannan addu'ar mas'ala ce lokacin cewa ya afu ya afu Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi kani wannan addu'ar mas'ala ce amma lokacin da zauna yake ta subuhu qudusun rabbul mala'ikati wa ruh wannan ba wani abu da yake kadu du'a ibadatin kenan to la ilaha illa wa la sharika lahu tana cikin wannan nau'in du'a ibadatin ce addu'a ce ta ibada to sura kaga da addu'ar mas'ala din da addu'ar ibada musamman la ilaha illa wa la sharika lahu lalle dan adam kada ya wasa da su a wato yirin gobe mun riga mun sani abu na karshe a rana ta goma ba abin da ya kai yankan layya da duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ya ba su iko inda Allah ya baka iko kada kai kasa a gwiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amila ibnu adam dan adam bai aika wata wani aiki da Allah ya kuso ba fi yawmin nahari a ranar layya min iraqati dami sama da zubar da jini annabi ce fa bu bi hanaka ku faranta wa kan kurai da kan layya wani hadisi ma ya ce duk wanda yake da halin yi kuma bai yi ba fala ya karu banna musallana to kare ga mana ilimi shi hukumomin musulunci lokacin da musulunci yake cin kasuwa idan kana da hali ka ƙi layya za a iya kwatar kuɗinka a yi maka don karkashe kashe sunnar annabi ibrahim alaihi salam wato shi layya sunna ce mu'akkada sunna ce wato mai ƙarfi Allah mu ɗaukaci sarki ya datar da mu kusan wannan shine ƙarshen darasin mu na yau abinda muka karanta da ya dacewa ce daga Allah abinda da zama kuskure kasawa ce daga gare ni ban sani ba ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitun shi da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da sittin da ake fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir mata da ba su da aure da shi da niyyar aure Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman tsari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya subhanahu wa ala kulli shay'in qadir alkhairai da cikin wa'annan kwanaki Allah ka ba mu su Allah ka sadar da mu da su Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya arhamar rahim ya rabbal alamin Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha addu'a wa alayka al wa hadha al-jahd wa alayka at-tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين karfe